rahotanni sun ce jami'an hukumar nan ta hisba a jihar kano sun kama wasu matasa maza guda uku da kuma mata guda takwas da tsakar rana suna cin abinci abinda ya nuna cewa matasan ba sa yin azumi a kowace shekara dai hukumar ta hisba kan gudanar da irin wannan kame a cikin birni da kuma kananan hukumomi na jihar kano shugaban hukumar ta hisba dr aliyu musa kibiya ya ce suna bincikar waɗanda ba sa azumin domin sanin dalilinsu azumin ramadan dai ya wajabta akan dukkanin musulmi baligi ko baliga mai cikakken lafiya sai dai idan akwai dalili mai ƙarfi ko uzuri ga mata masu haila ko kuma tsufa wato tsaffi da ba sa iya jure yunwa da kuma ciwon gyamban ciki wato ulsa mai tsanani da dai sauran cututtuka.